Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Talata, hudu ga watan Mayu, wato hudu ga watan Yuni kenan shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ne ta tashar ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da sallah kuma barkanmu da wannan lokacin baba ya kuma makeri ne tare da daula salim za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar sallah kafin ku ji ci gaban shirin ga kanun labarai Shugaban Amurka Donald Trump yana ziyara a Birtaniya inda ya gana da iyalan masarautar kasar sannan yi wata liyafa da su haka kuma ya gana da Prime Minister Theresa May mai barin gado. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da harin da jami'an tsaron Sudan suka kai jiya Litinin domin tarwatsa masu zanga-zanga a birnin Khartoum. wata 'yar kabilar kazakh 'yar kasar china wadda ta kwarmata batun wani sansani da ake sauya wa musulmai ra'ayi a yankin shinjan tana neman mafaka a kasar sweden kanun labaran kenan da yake yau ce safiyar sallah wato wannan shiri namu kacokan ne zai bai da hankali akan gashe-gashen sallah da muka samu daga sassa daban-daban na duniya amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sallah ga labarin duniya mai karatu daular Salim. Shugaban Amurka Donald Trump yana ziyara a birtaniya inda ya gana da iyalan masarautar kasar sannan ya yi wata liyafa da su haka kuma ya gana da Prime Minister Theresa May mai barin gado. yayin da suka isa fadar masarautar buckingham a jirgi mai saukar ungulu sarauniya elizabeth ta marabci shugaban da uwar gidansa malenia bayan wani bikin tarba da aka yi masa da ya hada da harba bindiga sun yi wata liyafar cin abinci da sarauniyar bayan nan an zagaya da shi cikin fadar cikin abubuwan da ya a sauran ranar sun hada da duba wasu dogarawan tsaro a gidan tarihin westminster daga bisani kuma ya sha shayi da yarima charles a gidansa na birnin london abin da ya fi kayatarwa shine suturan kawa da shugaban ya saka a fadar buckingham yayin da ya zauna gefen sarauniyar ingila da mijinta yarima philip a cikin yaran a cikin iyalan masarautar sun hada da yarima charles da matarsa camilla yarima william da matarsa kate shi ma shugaban kasar yana tare da manyan 'ya'yansa hudu donald trump karami ivanka trump da mijinta jared kushner eric trump da matarsa lara tare da tiffany trump babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi wade da harin da jami'an tsaron sudan suka kai jiya litinin domin tarwatsa masu zanga-zanga a birnin khartoum inda suka kashe tare da jikkata mutane da yawa an ji karan fashewa tare da harbe-harben bindiga lokacin da jami'an tsaro suka afkawa masu zanga-zangar a kofar ma'aikatan tsaro inda masu zanga-zangar suka shafa watanni takwas suna neman sojoji su miƙa mulki ga farar hula shaidu sun ce kafin yamma an kora kowa daga wajen kwamitin likitocin sudan wanda suka, wanda suka bar aiki saboda zanga zanga yanzu sun ce yawan mutanen da suka mutu sun kai talatin wasu da yawa kuma sun raunata shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet ita ma ta yi allah wadai da harin ta kuma yi kira ga jami'an tsaro da su dakata cikin gaggawa Wata 'yar ƙabilar Kazakh 'yar ƙasar China wadda ta kwarmata batun wani sansani da ake sauyawa musulmai ra'ayi a yankin Shinchan za ta nemi mafaka a ƙasar Sweden. Lauyan da ke kare Seragul Southbait ya ce ita iyalin ita da iyalanta sun bar almati jiya litinin bayan da ƙasar kazakistan ta ki su makafa. jami'an sweden sun ba ta takardar fasfo amma ba su bayyana cewa ko za su amince da ba ta mafakar ba sudbay 'yar kasar china ce wadda kuma take da dangantaka da kabilar kazakh 'yan sanda sun kama ta a shekarar da ta gabata lokacin da ta gudu daga china zuwa kazakistan don haduwa da iyalinta ta shiga kasar ne da takardun bogi saboda china ta kwace mata fasfo ɗinta. sodbe ta bayar da bahasi a shari'ar ta cewa jami'an sun tilasta mata yin aiki a sansanin sauya ra'ayi da ke yankin shinjan inda kusan 'yan kabilar kazas kusan 2,500 ne suke a wajen to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Hukumomi a ƙasar Kamaru sun ƙara tsaurara matakan tsaro a yankin. a yankin matatar man kasar biyo bayan wata fashewar bututun mai da ya faru a ƙarshen mako wanda ya sanadiyar rufe matatar hukumomi sun musanta cewar mayakan sa kai ne suka kai hari sun kuma kara da cewa ba za a samu karancin mai ba a sanadiyar rashin aikin matatar fashewar ta yi sanadiyar tashin gobara da ta haddasa lalacewar wasu na'urori amma ba a samu asarar rayuka ba ministan kasuwancin kasar kamaru luke magruwan a tanga ya tabbatar da cewa ba za a samu karancin mai ba balantana karin kudinsa. sa Je voudrais tout de suite rassurer, rassurer les populations, rassurer ya ce shekaru biyu da suka gabata kasar ta taba samun kanta a cikin irin wannan halin lokacin da aka rufe matatar har na tsawon watanni takwas don aiwatar da wasu gyare-gyare kuma karancin man da aka samu bai yi tasiri ba domin kuwa sun ƙara yawan man da ake shigowa da shi ba tare da ƙara kuɗin man ba ya kuma buƙaci jama'a da su kwantar da hankalinsu kada su tsorata. A jiya Litinin ne kasar Mexico ta yi gargaɗi ga shugaban Amurka Donald Trump akan barazanar shugaban da ya yi na labtawa kayan Mexico da suke shigowa Amurka haraji, inda take cewa wannan zai iya kawo illa ga ƙasashen biyu kuma zai iya ƙara ta'azzaro bakin hauren tsakiyar nahiyar kudancin Amurka kwararowa Amurka ta ƙasar Mexico. A tattaunawar da aka fara a Washington. jami'an kasar mexico sun ce tattaunawar su da shugaba trump akwai adadin inda za su iya kaiwa domin karrama bukatarsa ta hana kwararan bakin haure shiga amurka ta kasar mexico domin kaucewa karin haraji na kashi biyar a mako mai zuwa jami'an sun kara wata doka a yarjejeniyar da ke bukata duk wani mai neman mafaka a amurka da farko sai ya fara neman mafaka a mexico tukunna. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc kuma da kamar yadda muka faɗa a baya yau take ranar karamin sallah don haka za mu kawo muku gaishe-gaishen sallah ne akan haka zan koma gefe yusuf aliyu harande ya ja gama daga nan yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk ku taho gaisuwar sallah daga fadin duniya sai mu yi far'a domin yau ne ranar aid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar aid domin yau ne ranar aid mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa aid mu yi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu sauraro, barkanmu da shan ruwa, ta da fatar an sha ruwa lafiya, Allah ya karɓi ibadunmu baki ɗaya ya samuna daga cikin ‘yantattun bayinsa Allahumma amin. Yau talata ɗaya ga watan Shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in, bayan hijiran manzon rahama annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. wanda ya daidai da hudu ga watan Yuni shekara ta 2019 miladiya ita ce kuma ranar karamar sallah yusuf aliyu haranda ne wanda zai gabatar muku da shirin mu na gaishe-gaishen sallah wanda mutane mazauna ƙasashen duniya ke gaida 'yan uwansu da abokan arziki da suke a gida Najeriya, Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi. Amma bari mu fara gaishe-gaishen namu daga nan ƙasar Amurka. sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid sunana Alhaji Garba Suleiman Krako madakin Samunaka ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin musulmi Sa'ad Abubakar da fatan ya sha ruwa lafiya tare da jama'arsa ina miƙa gaisuwa na ga mai martaba sarkin zazzau da shehu idris da jama'arsa da fatan ya sha ruwa lafiya da kuma professor ango abdullahi dr dalhata sarki tafida da fatan duk sun sha ruwa lafiya a abuja ana miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba baradan kano general abdulrahman bello dambazo interior minister da fatan ya sha ruwa lafiya tare da iyalinsa. ina miƙa gaisuwan sallah na ga his excellency gwamnar kaduna nasiru yan rufa'i da fatan ya sha ruwa lafiya tare da jama'arsa a samu naka ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin samu naka da mai martaba sarkin lere brigadier general retire garba muhammad da limamin samu naka. dan yaro na samiya sai a kunu a ɗawu yaro mai gyaran agogo baba amin azad alhaji musa mai kantin sauki samu naka. a gumbar na gaida alhaji yahaya dogara nnpc ritaya a katsina na gaida alhaji hassan kurfi da fatan ya sha ruwa lafiya tare da iyalinsa da kuma alhaji tukur ajiya janaidu murne galadanci a daura sabi isuhu daura awwalu muktar da kuma aliyu sani saulawa a ahmed mashi da dai duk waɗanda suka samu wannan gaisuwa a kefi ina gaishe da baba audu a sabuwar kasuwa kefi da musa mai wake da vice principal na gaman college kefi da duk kuma dai yan uwa da abokan arziki miyatta allah a kaduna ina gaishe da hajiya maman luba da kuma hajiya hajo duk dukansu a nan a kaduna ina gaishe da duk mutanen gelesu a nan a zaria da kuma warbai gidan wambai Alhaji Salisu Tudun Wada a Kano ana gaishe da Alhaji awali Kofar Ruwa Motors da Alhaji Ibrahim Udil da fatan duk sun sha ruwa lafiya. Salamu alaikum sunana Hajiya Bilkisu Shiba Zailani. Ina ma kowa fatan alkhairi barka da shan ruwa da farko ina gaida mai martaba sarkin zazzau Dr. Alhaji Shehu Idris ina mashi barka da shan ruwa ina wa mai girma da latin zazzau da duk wasu manyanmu na zariya da kewaye wato 'yan mu da hakimai na ma yayana bunin zazzau barka da shan ruwa da sauran duka al'umma musulmi na fatan kun sha ruwa lafiya da 'yan uwana iyayena mutanen limanci mutanen kaduna da riga rigacikun su ina ma kowa fatan alkhairi da fatan an sha ruwa lafiya allah ubangiji ya maimaita mana daga hajiya bilkisu shi ba zailani ina muku barka da sallah da fatan an sha ruwa lafiya daga nan kasar amerika da fatan an sha ruwa lafiya Allah ya maimaita mana na gode. Salamu alaikum sunana Zainab Awul Akawu daga nan Arlington a jihar Virginia a nan Amurka. Ina yi kowa da kowa barka da sallah da fatan Allah ya maimaita mana. Farko ina so na miƙa saƙon gaisuwar sallah ta ga iyayena, 'yan uwa da abokan arziki. Ina miƙa saƙon gaisuwar sallah ta musamman ga mahaifiyata Hajiya Lubabatu alhaji ibrahim dadi surikata hajiya yaya da siriki na alhaji lalo da kakannina mama binta baba rakiya alhaji yahya ibrahim da anti maryam shehu sa'ad da ke abuja anti iyami anti khadija da ke unguwar rogo anti ayi lagos ummin mama dean uncle salisu uncle rabiu da kuma kannina hassan usaina kakama ruki amira salma lagos basira abati hawan hashim da ke na rabi maman khalifa da ke as muhammad To, na gode sosai Allah ya maimaita mana. Bari shirin namu yanzu kuma ya juya zuwa ƙasar Faransa, Assalamu alaikum sunana Zainab Sale ina zaune a France da farko ina mika sakon gaisuwa ta ga mahaifiyata Hajiya Hauwa Ibrahim Sani ina fata an kin yi sallah lafiya cikin koshin lafiya daga nan ina mika gaisuwa ta ga yayuna eh, Munir Sale Suleiman Sale Kabiru Sale da kannena Murtala Sale Ibrahim Sale Zahardin Sale sannan ina mika gaisuwa ga yayata Binta Ibrahim hassan Sale Usaina Sale rahila sale wadda take zaune a abuja naja'atu da take zaune a kaduna da ƙannena kuma maza sadiq sale umar sale da idris sale da kuma sani ibrahim duk ina mika saƙon gaisuwa na gare su ina fata sun yi sallah lafiya daga nan ina mika saƙon gaisuwa ga babata hajiya raba ali ga Ladima ina fata ita ma ta yi sallah cikin ƙoshin lafiya ina mika saƙon gaisuwa ta ga ƙawayena 'yan uwana kamar zainab magaji abdullahi bara'atu aliyu hadiza kabir abubakar duk ina miƙa saƙon gaisuwa na ina fata kun yi sallah lafiya. fati anise a nan nake ni yan ƙasar Nijar kuma ina nan zaune eh, a ƙasar Horanshi. Na gode ma wannan dama da Voice of America ta bani don in gaishe da 'yan uwana da suke zaune a ƙasar Nijar. Da farko dai zan fara da mamata da ake cewa Hajiya Tila. a agadas da ita da babbana alhaji anise da duka fami anise kannina da yayuna da 'yan uwana na fani amado da aga da 'yan uwana na fani eh, umma da suke tawa duk dangi na ina gaida su duk inda suke a nan a kasashen afirka kuma ina gaida abokaina da na baro a garin yamai dukansu ina gaida su gaba ɗayan su ban da kowa ba kuma ina fatan sun yi azumi lahiya ina musu barka da sallah kuma ina fatan Allah ya kawo ƙarshen wahala cikin ƙasata Allah ya taimaki talakawan da suke cikin ƙasata kowa ya ci ya kuma Allah ya ba shi lahiya Allah ya kawo zaman lahiya cikin ƙasata Nijar ina gaida kowa kowa kuma ina muku godiya da kuka bani wannan dama har na gaida yan uwana gaba ɗaya kenan duk mutane da suke Nijar ina gaishe su sosai sosai Allah ya maimaita mana kuma shekara mai zuwa kuma masu aiki da suka bamu wannan dama ina musu barka da sallah gaba ɗaya na gode sosai. Daga kasar Faransa kuwa bari da zango a kasar Birtaniya. Assalamu alaikum sunana da Tunasiru Bashir Aminu ina Cardiff ne ina fatan an sha ruwa lafiya ina ma mataba sarkin zanzan barka da shan ruwa barka da sallah kuma ina ma iyan zanzan barka da shan ruwa barka da sallah tare da sauran jama'an mutanen zaria gabaki daya kamar magajin garin zazzau turakin zazzau jakadan zazzau honorable umar yakubu da sauran jama'a duka a Zariya. iyaye na baki daya mahaifiyata da alhaji muftawan baba ahmed alhaji dakta baba ahmed dr hakim baba ahmed duk ina musu barka da shan ruwa yan eh, uwana duk ina musu ah, barka da sharuwa da wabban zazzau wanda ban manta shi ba ina musu barka da sharuwa kuma Allah ya maimaita mana. Yanzu kuma bari mu garzaya jihar New York. Sunana Dalla Altuna Argungu, bangon kabin Argungu daga Nigerian Consulate, New York, United States of America. Ina gabatar da saƙon barka da sallah ga mai martaba sarkin kabin Argungu Alhaji Muhammad Sama'ila Muhammad Mera CON tare da 'yan majalisarsa baki ɗaya. Ina kuma isar da saƙon gaisuwa da taya murna da His Excellency Alhaji Atiku Bagudu, Executive Governor of Kebbi State da mai gidana Alhaji Muhammad Baban Dede, Comptroller General of Nigerian Immigration Service da Alhaji Ahmad Jafaru, Comptroller General of Nigerian Prison Service da honorable abdurrahman kawu sumaila ofr da alhaji muhammad arzika ɗakin gari turakin ɗakin gari da controller ango muhammad fana da mahaifiyata hajiya aisha bello argungu da iyalaina hajiya ramatu bello argungu shafa'atu bello argungu da saifullahi bello argungu da abubakar sadiq Dalla Argungu da Aisha Bello Argungu da Naja'atu Bello Argungu da Fatima Bello Argungu da surukina Muhammad Nura Galau Augi da Bashar Labaran Mai Manja da Alhaji Murtala Kimba Mai Manja da Lawali Bello Ciyaman sai iyaye na Nasiru Altina Shatima, Aliyu Altina Shatima, sai Ibrahim Hussaini Nigerian Prison Service Argungu da Husaini na Joda Nigerian Prison Service Argungu da Sani Gafiya da Garba Muhammad Fana da Muktari Yusuf Argungu Nigerian Immigration Kano State Command da Garba Muhammad Fana Nigerian Immigration Abuja sai Buhari Shehu Dambuwa Nigerian Immigration Sokoto Command sai Bello Ahmed Nigerian Immigration Sokoto State Command PRO na Sokoto Command kenan sai Kaina ina gaida Yahuza Abubakar Argungu da Yusuf Muhammad Champion da Adamu Tindo Shishigin Bango da Umar Adamu na Allah ya mu'allif da Abdullahi Muhammad Magulogo da Dandara Ajasko da Aminu DJ sai Yusuf Rikici da Murtala Muri sai Bashar Gammen House sai Garba Labaran Ɗan Gishuwa sai Alhaji Ɗan da Sama'ila Chemistry ina kuma isar da sakon gaisuwar taya murna da alhaji yahaya aliyu a washika na nigerian immigration service headquarters abuja da umar muktar durumbar alkilla immigration board abuja sai alhaji ibrahim umar jeje alkilla sokoto sai alhaji musa da gwaya deputy chairman na pdp sai malam muhammadu aliyu argungu sai bello asha madara da honorable kalla gobir sai ƙaunata Hindatu Nasiru Jabo da mai gidanta Honorable Nasiru Jabo da kuma Honorable Nasiru Muhammad Dan Umma member representing Argungu Federal Constituency da Alhaji Bashar Muhammad Matawalle Honorable member Argungu Augi Federal Constituency sai Dr. Yahaya Abdullahi Distinguished Senator Kebbi Central da His Excellency Alhaji Muhammad Adamu Aleru Senator Kebbi Central da babana kuma His Excellency Alhaji Muhammad Tijjani Bande, permanent representative to the United Nations. Da fatar sun sha ruwa lafiya kuma ina musu fatar Ubangiji Allah sa a yi sallah lafiya Ubangiji Allah ba mu zaman lafiya da ɗaurewa arziki mai amfani a ƙasanmu Najeriya baba Buhari Ubangiji Allah ya taya shi riko Ubangiji Allah ya dafa kafaɗin shi wa'annan matsalolin da suke faruwa Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen su Allah yi mishi jagora Allah ya Allah ya Allah haɗa kan mu mu sojuna. Idan har dai ba manta ba kuna bina ba ku kauce ba a cikin rukunai da muke duba mun kwana ana uku ba wai ba zan tashi na hudu da kankan ba Algeria yau da jibin goshi sun san harin ja'aye da fatan shi turawan mulki sun tashi wuta duka ta mutu sai gashi dambela mu ta aru mu gaishe shi Allah Yanzu kuma shirin zai leƙa ƙasar Germany. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Suna Muhammad Sani Ashiru daga Berlin, Germany. Ina miƙa farkon saƙon gaisuwa da ɗaukakin mutanen gidan rediyo da fatan kun yi sallah lafiya kuma Allah ya karɓi ibadunmu. Na biyu ina miƙa gaisuwa ta ga mahaifiyata Hajiya Mariya da take birnin Kano gwamma jalan isa ahmad mai turare ina miƙa gaisuwa ga abokiyar zamanta hajiya aisha hajiya kenan da fatan sun yi sallah lafiya ba zan manta ba ga wacce zan aura insha Allahu nan ba daɗewa ba hajara mas'ud kenan da yan uwanta da yayanta gaba ɗaya da babban abokina hassan k boys wanda ke aiki a gidan freedom radio kano da sauran abokai na irin su Dr. UTS, Awalali da shauran 'yan uwa. Aminu an yayana ne, Aminu Asas da Abdulrahman Nasara, Lamis Beta Naziru da shauran kowa da kowa Mubarak ba zan tashi ba da shauran abokan uwa da abokan arziki ne kowa fatan alkhairi da fatan an yi sallah lafiya ina miƙo saƙon gaisuwa daga Berlin, Germany. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana mahmud Usman Muhammad wanda aka sani da dan madara wanda yake garin Kano kuma ni mazaunin kasar Sudan ne babban birnin kasar Khartoum ina karatu a International University of Africa ina yi wa al'ummar musulmi barka da shan ruwa musamman mahaifiyata Hajiya Zainab da take kada fata garin Malam Local Government Kano State sai yayana Usman wanda aka sani da mami sai babaji yayana wanda muke zuwa da ba ɗaya sai isa usman wanda shi ma yayana ne da dukkanin al'ummar musulmi na ƙasa baki ɗaya sauran uwa ina musu fatan barka da sallah da fatan an sha ruwa lafiya na gobe. Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Abdullahi Musa daga Najeriya daga jihar Kano. Ina zaune a ƙasar Dubai ina wani training na leadership training. Ina so in duka sakon gaisuwa na da dukkan musulmai na duniya. Ina musu barka da sallah da kuma fata an yi sallah lafiya. Allah ya maimaita bana Allah ya sa mu kan baɗin baɗin ina gaishe da iyaye na da yan uwana da kuma abokan arziki kowa da kowa ma'asala. Barka barka barka ku duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk dangin mu duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk dangin mu mu ziyarto duk dangin mu mu ziyarto duk dangin mu Allahu akbar Allahu akbar Allah. Masu sauraro kamun mu kammala shirin gaishe gaishe ƙarshen ƙaramar sallah kashi na farko. Bari mu mika saƙon barka da sallar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga sarkin Fulanin jihar Oyo, Ardon Arɗoɗi Alhaji Buba Mijin Luttu da abokin haihuwarsa Alhaji Maro tare da fatar da su da iyalansu sun sha ruwa lafiya. Allah kuma ya sa a yi sallah lafiya, Allah ya maimaita muna na baɗin baɗin baɗaɗa baki ɗaya amin. Masu sauraro sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu shirinmu na anjima za ku ji sauran gaishe-gaishen sallah kashi na biyu wanda 'yan uwa mazauna kasashen duniya suke aikawa zuwa ga dangi da abokan arziki da suke kasashen Afirka tare da fatar za a shagulgulan sallah cikin kwanciyar hankali da lumana. Yanzu a madadin abokan aikinmu da suka ba da gudunmawa wajen haɗa wannan shirin har ya zo muku. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. Duk taho mu yi sallar Eid, yau ne sallah yau ne Eid, duk taho mu yi sallar Eid, yau ne sallah yau ne Eid, duk taho. To madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande kuma Allah maimaita mana yanzu kuma ga Daula Salim ta dawo da takaitattun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump yana ziyara a Birtaniya inda ya gana da iyalan masarautar kasar sannan ya yi wata liyafa da su haka kuma ya gana da Prime Minister Theresa May mai barin gado yayin da suka isa fadar masarautar buckingham a jirgi mai saukar ungulu sarauniya elizabeth ta marabci shugaban da uwar gidansa millennia bayan wani bikin tarba da aka yi masa da ya hada da harba bindiga sun yi wata liyafar cin abinci da sarauniyar bayan nan an zagaya da shi cikin fadar. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wadai da harin da jami'an tsaron sudan suka kai jiya litinin domin tarwatsa masu zanga-zanga a birnin khartoum inda suka kashe tare da jikkata mutane da yawa to duka duka kuma da haka muka kawo karshen wannan shiri sai kuma can da wato la'asariya za mu zo da kashi na biyu na gashe-gashen wato ranar sallah amma kafin in rufe wannan shiri ina mika gaisuwan barka da sallah zuwa ga sarkin zango kuma si sultan umar faruk sa'id da sauran wato mutanen kuma su baki daya da mutanen ganin baki daya yanzu a madadin daular salim da ta taimaka muka gabatar da shirin da kuma malam cd da ya shirya ya bada umarni da injiniyan mu wato jim cook baba ya koma keri ne daga washington yake sallama da ku barka da sallah salamu alaikum